أه أه, آه. ta shiga uku barin kara kwalele ta da kanana yan gonga tashi hankali wanga yaro ya yi bombe ya koma kamar dodo wallahi yana kallo na hankali na ka tashi kwamfuta ta tace min kalli cikin kai ne aiko na ga tashi hankali da ni da cikin kai ne haka dai an ka kai min bugu wallahi ban ya bugun nan sai na rama gare bakin bugu. yaro na lahaya lau yake yana lahaya lau to wasa mai hanho ga gushi yanzu bari a mai aiki ta waje kake kai yana ce amana take min kuka ke tsaya ka hanke ta. to kai ka ba mata wasiya don wallahi ko shi kana iya mutuwa na hada maka mutu ka ce ban ma adalci ba dan kaga bala'in da zan dauko wa nan